This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Laraba 17 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa dambarwar siyasa a jihar Kano na ƙara kamari. Bayan da wata babbar kotun jihar ta tabbatar da dakatarwar da wasu shugabannin mazaɓa na jam'iyyar APC suka yi wa tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje. hukumomi a najeriya sun ba da gargaɗin yiwuwar ambaliyar ruwa a jihohi akalla 31 na kasar, amma jami'ai na cewa har yanzu ba shi da tunkarar abubuwan da ke haddasa ɓarnar ruwa a garuruwan ba kaman gine-gine a kan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanar ruwa masu kyawo drainage da za su iya daukar na ruwa su kai shi teku da zubar da shara a kan hanyoyin ruwa da sauran kamar kowace ranar laraba yau ma za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba to amma kafin waɗannan duka sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Isra'ila za ta yanke shawara da kanta kan yadda za ta mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai a ƙarshen makon da ya gabata. Firaminista Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Laraba. duk da cewa kasashen yammacin turai sun yi kira da a daure a kauce barkewar yaƙi a gabas da amurka da tarayyar turai da kuma kungiyar g7 da kasashe masu ci gaban masana'antu duk sun sanar da shirin yin la'akari da tsoron takunkumi kan iran matakin da ke nufin tallafawa isra'ila tare da lallashinta da ta ɗage aniyarta na mayar da martani ga tehran netanyahu ya gana da ministan harkokin wajen birtaniya david cameron da takwaransa na jamus alena babak waɗanda dukkan suka yi tattaki zuwa isra'ila a wani bangare na yunkurin da ƙasashen yammacin duniya ke yi na hana faran da ke tsakanin isra'ila da iran ya ƙara ruruwa a kan yakin da isra'ila ke da mayakan hamas a gaza wanda yanzu ke shiga cikin wata na bakwai shugabannin 'yan kasuwar ƙasar haiti sun bayyana a cikin wata wasiƙa da suka aiki wa shugaban kenya william ruto cewa sun damu matuƙa dangane da tsaikon da aka samu na shirin tsaro da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya gwamnatinsa ta yi alkawarin jagorantar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba a yankin caribbean a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan litinin amma aka raba ranar laraba shugaban manyan rukunonin 'yan kasuwa guda takwas sun ce sun damu matuƙa saboda har yanzu ba a tura tawagar ba sama da watanni shida bayan amincewar yin hakan kuma a daidai lokacin da ƙarshen wa'adinsa na farko ke gabatowa. A ranar biyu ga watan Oktoba ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da tura wasu sojojin sa kai na ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar Haiti don taimakawa 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da 'yan ta'addan da ba su da kayan aiki waɗanda suka ƙarfafa ikonsu a kusan dukkanin babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Abdullahi Bathily, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi murabus. basil ya rike mukamin na tsawon watanni goma sha uku ya mika takardar murabus ɗinsa a ranar talata ya ce karkashin jagorancinsa tawagan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ke arewacin afirka ta yi ƙoƙari masu yawa amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan fahimta ga shugabannin libya basil ya ce babu wani wuri ga ƙawancen ƙasa da ƙasa don aiki cikin nasara a libya Ƙasar Libya dai ta fada cikin rudani tun bayan hamɓarar da gwamnatin marigayi Muhammad Gaddafi a shekarar 2011. A halin yanzu dai ƙasar na fama da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna fada a kan yankunan ƙasar. Libya dai na kan tekun Mediterranean ne, kuma ta zama babbar hanya ga bakin haure daga Afirka da masu safarar mutane. Sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da murabus ɗin Bathily guterres ya ce yana godiya wa ƙoƙarin da bathil ya yi na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a libya in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen durajic jami'an ukraine sun ce a yau laraba wani kazamin harin makami mai linzami da rasha ta kai ya afka birnin chernihiv da ke arewacin kasar magajin garin chernihiv alexander lamako ya faɗi ta telegram cewa harin ya kashe akalla mutane goma sha hudu tare da jikkata wasu akalla ɗaya Bachelab Cho gwamnan yankin ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin. Akwai waɗanda abin ya shafa a tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata wasu da dama in ji Kos. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya mika ta'aziyya ga waɗanda harin ya ritsa da su a shafukan sada zumunta tare da jaddada kiransa na ƙawayen da su baiwa Ukraine agaji domin kare kanta daga harin makami mai linzami daga Rasha. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na ranar Talata cewa zai buƙaci taron ƙungiyar NATO da Ukraine don tattauna batun kare sararin samaniya da sabon da makamai na kare sararin samaniyar. A cikin 'yan kwanakin nan Zelensky ya kwatanta ƙoƙarin da ƙasashe daban-daban suka yi na kare Isra'ila daga har Iran da makamai masu linzami. Daga ƙarshe ƙasar kasar na mai hamara ta haɗaɗɗiyar daular Laraba ta yi yunkurin kafewa a yau Laraba daga ruwan sama mai yawa da ba a taɓa samun irin shi ba. Bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye filin jirgin saman Dubai, lamarin da ya ka cikas ga tafiye-tafiye a filin jirgin sama mafi yawan jama'a a duniya don tafiye-tafiyen ƙasa da ƙasa. Kamfanin dillancin labarai na WAM na gwamnati ya kira ruwan sama ranar talata cewa wani yanayi mai cike da tarihi wanda ya zarce duk wani abu da aka taba samu ko aka rubuta tun farkon fara tattara bayanai a tara wannan shine gabannin gano danyen mai a wannan ƙasa mai arzikin makamashi sannan wani bangare na ƙasar burta na kariyar birtaniya an kuma yi ruwan sama a ƙasashen bahrain da oman da qatar da kuma saudi arabiya sarfilu hashim gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc yanzu kuma sai taskar rahotanninmu wata babbar kotun jihar kano karkashin jagorancin mai shari'a usman na abba ta tabbatar da dakatarwar da wasu shugabannin jam'iyyar apc na mazaɓar ganduje a karamar hukumar dawakin tufa suka yi wa tsohon gwamnan jihar abdullahi umar ganduje hakan na zuwa ne a daidai lokacin da aka gurfanar da tsohon gwamnan da iyalansa a gaban kotu bisa tuhume-tuhumen da suka danganci da hanar kudaden gwamnati a lokacin da yake kan mulki daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Yau ce ranar da aka ayyana Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya zai bayyana a gaban babbar kotun Kanan tare da iyalansa domin amsa wasu tuhume-tuhumen zargin rashawa da cin hanci da gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP ke yi musu. Sai dai gabanin kotun ta zauna kwatsam sai aka samu kullar wata oda da ita wannan kotu ta bayar wacce ke tabbatar da dakatar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga APC kamar yadda Haladu Gwanjo da wani mai suna Laminu Sani Barguma suka nema. Suka nemi kotu suka yi gara yadda suke son kotu ta tabbatar da cewa wannan dakatarwa sun yi ta kan doka kuma halittacciya ce. Mutum na farko a cikin su biyu ne legal advisor Haladu Gwanjo sai Laminu Sani. barista ibrahim sa'ad kura kenan lauyan masu neman dakatar da ganduje daga apc To amma zantawa da manema labarai a shalkwatar jam'iyyar APC a can Abuja yayin ziyara ga tsohon gwamnan na Kano a yau Laraba. Alhaji Haladu Gwanjo wanda shine daya daga cikin mutane biyun da barista Ibrahim Sa'ad ke magana a madadin su na cewa. Salamu alaikum Haladu Gwanjo, legal advisor na jama'iyyar APC na mazaɓar Ganduji. Ni ne dai halattaccen ligal adabeza na mazaɓar ganduje abin da ya yaɗa ni ban yafe masa ba za mu zauna gaban koti sai a ware mai gaskiya da gaskiyarsa kai a matsayin ka na mai hankali ka yi tunani ina anan na kwana wa na gani wasu iskokai gare ni za su yi gamin da kara. a bangaren karar zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin kano ke yi wa tsohon gwamnan kuwa lauyoyin bangarorin biyu sun tafka muhawara kan rashin mika takardun tuhuma ko sammaci hannu da hannu ga abdullahi umar ganduje kamar yadda doka ta ce al'amarin da ya sanya bai bayyana a zauren kotun ba Farfesa Kamilu Sani Fage da ke koyar da ilimin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano kuma guda cikin masu fashin baki akan harkokin demokradiyya da shugabanci ya yi tsokaci. Wannan abubuwan abin da suka nuna cewa ita dai siyasar Kano a yanzu an mai da ita siyasa ce ta gaba tsakanin bangarori daban-daban. da gandujiya da kuma kwankwasiya tun lokacin da suka samu bambanci to yanzu siyasar an mai da ita iya wannan kawai matsalar da take nuna shine cewa wannan gaskiya zai ƙara taɓarɓara siyasar kano domin kowanne yana da nashi ɓangare kuma yana da magoya baya don haka ga zafin siyasa a kano wannan zai tabarbara al'amura sannan kuma abu na biyu wannan zai sa ba za a ga ƙarshen wannan siyasa ta gaba ba a cikin lokaci kankani. Tuni dai babbar kotun Kano ta ayyana ranar 29 ga wannan wata na Afrilu a matsayin ranar da lauyoyin bangarorin biyu za su bayyana domin amincewa da sigar gabatar da sammacin kotun kan batun zargin cin hanci da rashawa da gwamnatin Kano ke yi wa tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To dangane da wannan dambarwa wakiliyarmu Abuja Halima Abdulra'uf ta tattauna da tsohon gwamnan kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje musamman akan sanarwar dakatar da shi ɗin da aka yi. Akwai abubuwa da suka taso wanda yake ba sababbin abubuwa ba ne a dimokuraɗiyya. Amma dai wannan dai na musamman abu ne wanda yake wato ya ba kowa mamaki domin waɗansu wanda ba 'yan jam'iyyar apc ba waɗansu wanda ba shugabanni ne a jam'iyyar apc ba kawai sun fito daga tasha ko bakin titi ko wani guri suka je suka ba da sanarwa sun da shugaban jam'iyya na ƙasa ga baki ɗaya a sunan su ne shugabanni na wannan mazaɓa ta ward to abin mamaki ne kwarai da gaske to amma tun da yake ita siyasa ta gaji irin waɗannan abubuwa ɗin mu kuma dama mun saba da irin wannan yanayi saboda haka muka duk kufa sosai da sosai kuma alhamdulillah mun yi nasara a fahimtar da al'umma na jam'iyyar apc da ma al'umma a najeriya mun nuna hotuna mun ɗauki sunaye na shugabannin wannan ward kamar yadda muke da shi a kundinmu kamar yadda inec take da shi a kundinta mun tabbata cewa waɗannan mutane ba 'yan jam'iyyar apc ba ne kuma mun tafi kotu yanzu a kan wannan kuma su waɗanda suka zo su yi mu baya su gaya mana ainihin abin da ya faru suna mu cewa lallai mu tabbata cewa an yanke hukunci a kan waɗannan wato wanda suka nuna su ne shugabanni alhali kwata-kwata ba su ne shugabanni. Na'am sai dai ana cikin wannan aka ji wata umarni ta fito daga babbar kotun jihar Kano akan cewa an tabbatar da dakatar da kai a matsayin shugaban jam'iyya wani mataki ko za ku dauka akan wannan al'amari. dai har yanzu mun ma wannan jita-jita ne kuma dama mun riga mun shiga kotu akan wannan saboda haka yana ganin karshen ta dai da kotu da kotu za a ga kotun da za ta ce a yanzu dai bayanai sun yi nuni da cewa akwai mutane biyu da ke um, shelar cewa su ne um, shugabannin um, jam'iyyar a wannan mazaɓa koya gaskiyar wannan lamarin yake wane ne asalin shugaban jam'iyya a wannan mazaɓar ta ganduje ai shugabannin jam'iyya ai kan gansu 27 su kuma waɗancan ina 27 din suke kuma kamar yadda na faɗa a sabon tsari kundin tsari na constitution na jam'iyyar apc ai shugabanci in ma akwai shi ba zai iya shirya wato shugaban jam'iyya na kasa gaba ke da balle ma babu shi saboda haka karya suke yi kuma yanzu 'yan doka ma musu suna neman su domin su tabbatar musu cewa abin da suka yi ba gaskiya ba ne. A jam'iyyance wani mataki za ku ɗauka ganin irin wannan abu bai sake kunno kai ba nan gaba ganin cewa wannan ba shine karan farko da aka fuskanci irin wannan yanayi ba ko a lokacin tsohon shugaban jam'iyyar APC Adams Shomale an tabka irin wannan abu. eto eh akwai dan bambanci tsakanin wancan da wannan wancan 'yan jam'iyyar apc ne suka yi haka din amma wannan ba 'yan jam'iyyar apc ba ne a sakamakon haka ne ma muka gyara kundinmu na constitution domin a yi maganin irin wannan tsohon gwamnan jihar kano kuma shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi umar ganduje a tattaunawar su da halima abdulra'uf Da hukumomi a najeriya da sun bada wani gargadi na yiwuwar ambaliyar ruwa a wasu yankunan ƙasar a cikin takardar gargadin, ma'aikatar ruwa ta ƙasar ta lissafa jihohi akalla 31 musamman ma yankin naja delta da ambaliyar ruwan za ta shafa wakilin mulamido abubakar na dauke da ƙarin bayani ma'aikatar ta ruwa ta ce ambaliyar ruwan za ta fi muni ne musamman a jihohin rivers delta da kuma jihar akwa ibon kimanin ƙauyuka 148 ne dai na waɗannan jihohi ke dakon yiwuwar fuskantar barazanar ambaliyar ruwa da daman jihohin dai sun bayyana cewa dole ne su ɗauki matakan da suka kamata domin kaucewa shiga wannan garari na ambaliyar ruwa kusan kuma duk shekara akan samu bala'in ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na najeriya inda kuma ambaliyar ruwan ta takan haddasa hasarar dimbin rayuka da bayan dukiyoyi da kuma dabbobi shugaban cibiyar kai dauki na bala'uka daban-daban farfesa kibok na jami'a ahmadu bello da ke zaria ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin wannan gargadin yana zuwa ne in amfani da data da information a yiwuwan samun ruwa da yawa a wasu watanni ganin yadda abubuwan da suke janyo ambaliya waɗannan har yanzu ba a kawar da su ba Kamar gine-gine akan bisa hanyoyin ruwa da kuma babu magudanar ruwa masu kyawa drainage da za su iya daukar na ruwa su kai shi teku da zubar da shara akan hanyoyin ruwa da sauran to wani abu har yanzu yana nan mafitan shine dai abun da ake yake janyo na mu a kawar da su mutane su yi hasara su yi hasaran asset su dabbobinsu su da amfanin gonar nasu to da an ɗauki matakai abin da gwamnati za ta kashe ba zai kai abin da suke kashewa an yi ambaliyan ba amma da yake matsalar ita ce shine wanda ake ba su lura da wani abubuwan ba ai abin da ya dame su ba kenan ko dai ba abin da suka karanta ba ko wasu san abun ba ko kuma su damu ba to shine kawai in dai ana sa maganin wannan abun shine kawai a dauki wannan matakan idan aka dauka in Allah ya sa da za a samu raguwan wannan abun su ma dai yan yankin na Niger Delta da ke jihohin da ambaliyar ruwan zai fi shafa ga abin da suke cewa what happened last year river side wannan yana cewa ne suna na Bari Bulu afu kuma abin da ya afku a shekarar da ta gabata ya zama darasi gare mu a yankin na niger delta kuma ya zama wajibi mu yi a hankali domin kaucewa inda gulabe suke waɗanda ka iya samun afkuwar ambaliyar ruwa haka ma ya zama wajibi mu fara barin mu tun yanzu shi kuwa wannan ya ce e yana cewa ne sunana eric wuke a gaskiya yanzu ya kamata hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da ta dukufa wajen ɗaukar matakai domin wayar da kan jama'a da su farga dangane da wannan rahoto na mummunar ambaliyar ruwa kuma ya zama wajibi gwamnati ta fito da hanyoyi na musamman waɗanda za a sauyawa mutane wurin zama wani babban batu dai shine na yadda tallafin da aka tanada na ambaliyar ruwa ya yi ko ƙasa ko sama a sassa daban-daban na ƙasar musamman tallafi na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu, wanda kuma akwai bayanai da ke nuna cewa cewa har yanzu waɗanda suka amfana da wannan tallafin na bin bashi lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido abubakar kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba. na na ƙasa. na ƙasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule mummuni Barma. a shirin da ya gabata mun ji yadda wata matashiyar da aka haifa da tawayar kwakwalwa ta fara samun sauyin fahimta da lakantar al'amuran zamantakewa sakamakon kulawar da take samu a makaranta malika inusa ɗaliba a makarantar firamaren aisata kwando da magaram Wace a baya an batan kalmar hausa ke yi wa wuya komon kankantar ta ta so malakantar yadda ake rubutu da karanta harfan faransanci har ma ta fara bayyana burinta na zama jami'ar kiwon lafiya a watan wata rana abinda a fili ke fayyace tasirin baiwa irin waɗannan yara damar zuwa makaranta matashiyar ta samu karbuwa sosai a wurin malamai da abokanta na aji su iyaye da su ɗauka ɗansu da Allah yi shi na kasashe ya zama banza kamar bai da amfani kan iya yawan wanga mai nakasa ya alfana al'umma biye da wayanci na yan. Dama dai majalisar ɗinkin duniya na yunkurin ganar da al'ummomin sassan duniya nauyin da ke wuyansu wajen shigar da yara masu tawayar kwakwalwa a sahun jama'a a matsayin matakin kawar da wariya da kyamar da suke fuskanta. farawa daga gida. Shi komi daga Allah yake kuma in kaga ɗanka yana cikin wani nakasa kakar shi kenan ka dogara shi kenan an ƙare. Idan lokacin da za ka yi ka tambaye shi sai ka gani an samu ci gaba da ka kai shi lakwal an samu ci gaba. Yanzu misali in ka ɗauki malika ka kai ta ka gama ta da wasu wanda suke da larura irin tata kana gane akwai bambanci ta zara sosai saboda ita gaskiya akwai amelioration da zaka gani cewa ta huce wa ijan ajin ko da yake ta kai wanda suke wani akwai ci gaba sosai a tare da ita. Kuma ga shi wanda yake kake da wanda kake da class kana da irin malika yanzu misali a nan wurin ni ina da malika dole kai ma malamin makaranta ka sa su irin wannan a jiki ka sa su a jiki shi zai baka damar ka san yaya suke har ma ka taimaka musu a cikin larurar su sai malami ya yi haƙuri sosai yanzu kun ga in na zo nan gurin malika da gudu za ta je ta taryo tattar yoni mu zo a nan gurin kaya na ba wanda yake taba ya take tattarewa na wanda na madan kisu ne ka a taba mata saka kina a gurin ta sai ta raka ni kofa ta ga an dauke ni tukwana tukwanta koma ta tafi gidansu to me wanda duka sa yaro jiki ne kuma a lokacin nan zai saki jikin shi har ya samu abin da ci gaban da ake so ya cimma in ka ce zaka yi kyaman shi ka wannan kin shi ai kaga bai ba zaka yi da kurajen shi ba a san ba abin da ake so shine akwai kamar wasu ko masu hannu da shuni ko wasu haka kamar irin irin su unicef da yake suna kulawa da yara kamar da suka san da zama malika ana ito eh gaskiya dai ni na ce muku bana na zo ne mai ina ga cewa kwanaki ma sun ta yi har farmasiyo horo eh horo da aka ba su sun malika cikin azumi ne ina gani gaskiya tana da wa'annan wanda suke kula tana da shi da ake yi mata ina ta masu kula da ita ina gani mu guru mu nan gurin malika na kasa katta hana ta ta zama ta samu rayuwa mai inganci mai kyau ta shiga cikin cikin mutane yanzu inda a lokacin nan aka barta a cikin yadda take da yanzu ba haka bane ba za ta iya tunkara mutane ma wasu kyamata za a yi amma aka sayo ta shiki in ka fita cikin yara da wuya saka gane sai in ka approach ta ka gane cewa akwai larura cikin ta kenan diya da katar da dan adam ka yi kokari ka sa shi a jiki su ma dai kawayen na malika sun ce suna bata kulawa ta musamman suna na iman abdulrazak tun yaushe kuke tare da malika dan sai e. dan sai e. to yaya zaman ku yake da ita da da mana a ta kata bata in ta shiga cikin yara su dinga koro ta suna bata shiga cikin amma da aka musu magana yanzu tana shiga cikin suna wasa ta in bata zo ba suna zuwa neman ta ke ke zuwa neman ta ni ma ina zuwa tare muke wasa kin sai i kuke tare yanzu shekara biyar kenan kuna tare eh ah. to ya kika ga kamar irin su malika ya ne ya kamata a musu in aka kawo su lakwai yara su bar kyamar tunda su ma yara

2, Da yake muna magana kan amfanin baiwa na kasassu dama da batun daukan matakan kawar da kyamar da har yanzu wasu ɗaiɗaiku ke nuna wa wannan rukuni na al'umma wani ɗalibin tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar birnin yamai sa'idu umaru na mata ya ja hankulan iyaye domin a cewarsa kulawar farko da ya kamata a baiwa yara masu bukata ta musamman daga gare su ya kamata ta fito su iyaye babban abin da nake kira da zama su kama gasu doka ɗansu da Allah ya yi shi na kasashe ya zama banza kama bai da amfani muna ganin cikin akwai wanda iyaye da makusanta da abokan zama ana da ka Allah yi karanta kasa sa ɗauka kai ba komi na ba uwayen ka ma su ware watsi da kai kai kanka suka ɗauki kanka kai ba wani abu ba mutum bai iya kenan kun ga wanda uwayen shi ma ba su da shi ko ba su dauke shi akan mutum ba wannan za su yi shi karatu ba za su bashi karatu ba za su tarbiyyar da shi ba ba za a bashi kulawa ba ta musamman ba takan iya yawan wanga mai nakasan yayi ya samu ilimi ko yanda zai alfana yana iya alfana al'umma biye da wayanci na yan kenan ɗayan Allah ya baka da kasashe da wanda ba kasashe duka guda suke gare ka tarbiyya da kula da su duka wannan yana nunka shi kuma gwamnati ba auna muke kira tallafi tallafi muna ganin wanda ake ma abokanmu na kasashen waje abin da shayi kamar na kasasu wurin karatu da wurin shiga aiki da wurin hannun isport din amma nan ga ba ka ganin haka nan sai dai a ta wannan ranaki ranaki bukukuwa ne ake ce ba ka ga mutum bai ganin alfanun kamar tamir lafin da ake kama mutane da kasasu shi dai ne babban kira na ga gwamnati da kuma masu hannu da shi tun da inda kun lura inda akwai irin wannan tallafi da ni bai kai inda zan bane sport din nan zan dakatar da shi tun da an ware samun nasara ana nan ga na yi daidai gurgurdan tun da tun da na fara dala babu da ta bani ina wasu yan sana'o'i na karshen da nika sawa har ya kare har sana'ata da nake sa cikin sana'a na nake kama kuɗin mota wani bi nisar ko da jami'a kama nisar ka da su ayi ina zuwa yin tallata turare cikin gari ina tallata turaren kuma na marcen ta wurin antanama ina sayar da turare cikin unguwa ina tallata kuma wani bi turare da takalmin mata duka yana yi sana'a muhannicin ita nisa cikin kuɗin mota masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin malika inusa ɗaliba da malaman makarantar aisata kwando zander da umaru na mata ɗan wasan taekwondo mai karantar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar yamai sai wakiliyar muryar amurka tamar abari ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku sai an jima da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Isra'ila ta yanke shawara da kanta kan yadda za ta mayar da martani ga harin makami mai linzami da Iran ta kai a ƙarshen makon da ya gabata. Firaminista Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Laraba. Duk da cewa kasashen yammacin Turai sun yi kira da a daure a kaucewa barkewar yaƙi a gabas da Amurka da tarayyar Turai da kuma ƙungiyar G7 ta kasashe masu ci gaban masana'antu duk sun sanar da shirin yin la'akari da tsoron takunkumi kan Iran. Matakin da ke nufin tallafawa Isra'ila tare da lallashinta da ta ɗage aniyarta na mayar da martani ga Tehran. shugabannin 'yan kasuwar ƙasar haiti sun bayyana a cikin wata wasiƙa da suka aiki wa shugaban kenya william ruto cewa sun damu matuƙa dangane da tsaikon da aka samu na shirin tsaro da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya gwamnatinsa ta yi alkawarin jagorantar yaƙi da ƙungiyoyin 'yan daba a yankin caribbean a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan watan litinin amma aka raba ranar laraba abdullahi bathily wakilin majalisar ɗinkin duniya a libya ya yi murabus basil ya rike mukamin na tsawon watanni goma sha uku ya mika takardar murabus ɗinsa a ranar talata ya ce ƙarƙashin jagorancinsa tawagan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ke arewacin afirka ta yi ƙoƙari masu yawa amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan fahimta ga shugabannin libya basil ya ce babu wani wuri ga ƙawancen ƙasa da ƙasa don aiki cikin nasara a libya jami'an ukraine sun ce a yau laraba wani kazamin harin makami mai linzami da rasha ta kai ya afka birnin chernihiv da ke arewacin kasar magajin garin chernihiv alexander lamako ya faɗi ta telegram cewa harin ya kashe akalla mutane goma sha hudu tare da jikkata wasu akalla sittin da ɗaya Vaclav Cho, gwamnan yankin, ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin. Akwai waɗanda abin ya shafa a tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata wasu da dama in ji kos To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarrafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. ne murtala faruk sanyinna ke muku fatan alkhairi ma'assalam.